باب النهي عن الكلام في الصلاة باب بيزونا أن هنا يمغنا أتكين صلى أن هنا كي مغنا كان أتكين صلى تزامو غني إن أكا هنا كي مغنا كان أتكين صلى to ita sallar ne ake a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna muna yadda ake قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال يتشي بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة yace ce ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah mana muna sallah kenan in rasasa rajulun min alqawmi sai ga wani a cikin mutane sai yayi atishawa fa qultu sai nace yarhamuka Allah yana cikin sallah sai ce yarhamuka Allah qala da ya faɗi wannan yarhamuka Allah shi bai san an hana magana cikin sallah ba a magana cikin sallah ba sai magana Sahabai kuma sun san an hana sai kowa ya harare shi kowa ya kulla mashi ido kallo haka fa haddaqani alqawm bi absarihi fa qultu sai nace wa sukula nace wai yau kai to na gashi nan kowa ya kula mu ya yana harara na ma zuru tanzuruna ilayya ya sake wata magana kuma ya kake kallo na haka qala فضرب bi بأيديهم ala أفخاذهم sai mutane kowa ya ɗauki hannunsa yana ya bugi cinyarsa ma'ana suna ishara cewa kenan ya daina magana ba magana cikin sallah kenan falamma ra'aytuhum يسكتونني ما لكم تسكتونني لكني سكت ya kauce hana da mai dan ne kuke ke cewa na shiru. to amma sai ya shiru. qala abin da yake nan ya gama yarhamukallah <laughs> wa kula malakun sakituna ne falamman sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa bi abi huwa wa ummi yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah yace na fanshi manzon Allah da mahaifina da mahaifiyata ma ra'aytu mu'alliman ai mun gani laifi yake kenan ko a kuma cikin me a ina masallaci a cikin me bayan wa karshen kuskure kuma kenan amma sai yace da aka idar da sallah wala ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman minhu yace wallahi ban taba ganin wani wanda yake nasiha ko ilmantarwa ko koyarwa ko tarbiyyatarwa ba kafin manzo Allah da bayan manzo Allah ban taba ganin kaman shi ba wallahi ma zarabani wai me kenan wallahi bai dake ni ba wala ka ni. bai tsawata min ba bai uzura min ba bai kallar min ba wala sabbani bai zagin ba walakin qala sai dai abin da ce inna salatana hadhihi la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah ta mu da gani ba a yin magana a ciki inna ma hiya abinda ake yi cikin sallah kadai at-tasbihu wat-takbiru wa tilawatul qur'an sauka lafiya ko ai an ga abin da faru eh. tarbiya haka yadda manzo Allah ke tarbiyar ke tarbiyar da al'umma kenan har yanzu iso ya iso gare mu ko an ji abin da ya faru bayan manzon Allah to wannan matsalar sa daidai da matsalar wanda ya zo ya yi bawali a gaban manzon masallacin manzon Allah ya ce wallahi bai zagan ba bai uzura min ba bai ce kuma cewa ya kai wannan masallacin ba don wannan abin aka yi shi ba an yi ne don sallah da karatun alkurani da mai za mu fara koya ko don yanzu wannan hayaniya da ake ciki duka ba inda zai kai mu sai kara wahala dole in muka ji ga abin da manzon Allah ya yi ya kamata mu yi koyi a ciki don ciki ne akwai albarka an fahimta sai gari mu ga nasiha mai zafi nasiha zafaffen nasiha nasiha kuma da zafi za su faifaike naka ina ma nan nasiha to amma kuma mai zafi to an fita kuma cikin nasiha ke قال حدثنا صدقاء قال أنبأنا بن علي ويحيى بن سعيد عن حجاج عن حجاج الصواف عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاوية بنحوه باب قتل الحية والأقرب في الصلاة شن أكتي أنهنا مغنى أكين صلى to kuma cikin sallah in mutum yana cikin sallah ya ga maciji ko ya ga kunama zai barna ya zai zai kyale shi don ba to ai magana aka hana ko ba hana a kashe abin da zai cutar ba قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى عن ذمذم عن أبي هريرة عن ذمذم أو ذمذم ذمذم ضمضم زمزم زمزم وتشيكي بفتح الضاد وجم بكسر الضاد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة manzo Allah ya hana a kashe maciji ya ba da izini a mara bi katli ya umurni da a kashe maciji da kunama a cikin sallah kala ya haya al'asurani alhayyatu wani akarab babu kasir salati fi safari safari babin da ya zo na sallar kasar sallar a hudu a zahar na asar isha raka hudu hudu sai a yi su biyu biyu kasar shi ake ce ma kasar قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي بابيه أو بابية بابية بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إتي نافع سيدنا عمر بن الخطاب نتي قال الله تعالى ana madaukakin sarki ya ce falaisa alaikum junahun an tarzu min as-salati in khiftum in khiftum ba kenan ba sharti kenan ba in kuna tsoron karshen ku fitina ko to yanzu kuma ai babu wani tsoro to me zai ka me zai sa kuma ayi wannan faqad amina an-nas ai yanzu mutane sun shiga cikin aminci qala sai ce ajibtu mimma ajibta minhu yace wannan abin da kai mamaki ni ma nayi wannan mamaki na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatan tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbaluha sadaka ce ta raka biyu Allah ya ba ku cikin azahar cikin lazar cikin isha ku karbi sadakar Allah madaukakin sarki an san darajar sadaka ba yawan ba yawan ta ba yawan sadakar ba ko ina sadaka ina sadakar ta fito ina ya fito daga makocin ka ne abokin ka ne wane ne menene mai unguwa ne mai gari ne sarki ne gwamnati ne wane ne to Allah madaukakin sarki shi ya ba da sadaka to ba za a yi wasa da ita ba kenan ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن عبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنا ركعتين منذ الله يا صلى أمنا ركعة وأبو بكر ركعتين سيدنا أبو بكر كين خلافة ساشيما ركعة وعمر ركعتين سيدنا عمر كين خلافة ساشيما ركعة وعثمان ركعتين صدرا من إمارته sai na usmana shi ma ya yi sallah raka a biyu amma farkon mulkinsa sun ma'atan maha ba a da zalika sa'an nan daga baya ce shi yana cika sallah amina baya yin kasau an fahimta to me yasa ya haka قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال يسير صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا إذا من صلى الظهر تعالى من زحلنا مدينة ركعة أشدت فيها مكينة أن كانوا هنيا كينا وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين لك ذي الحليفة وجن دوكا إهرامي تلوكة أنشدت فيها كينا سيأكي ركعة بكسر كينا قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وابن المنكدر أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين منذ الله يا صلى أتكم مدينة ركعة هدو da aka je zulhulaifa sai manzo Allah ya raka biyu an fara kas an fara tafiya kenan sai aka yi kasau qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan ibn uyayna qala sami'tu az-zuhri yadhkuru an urwata bin zubair عن عائشة قالت عن كربونة عن عائشة الله يكرم تداتتي إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر كتي ai farkon farnan ta sallah raka biyu ake shi aka tabbatar da raka biyu cikin a cikin tafiya amma in ana zaune gida shi aka cika raka a hudu fa faƙultu sai na ce ma laha kanat tutimmu salata fi safari na na aisha in ta san cewa sallah da aka farla ta raka a biyu ne aka tabbatar haka cikin tafiya to me yasa a cikin tafiya ita take cika sallah qala innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman yace ai na na aisha ta yi ta'wili ne ta yi fassara ne kamar yadda usman ya fassara yaya usman ya yi fassara abin da ya faɗa shine قال الإمام الفقيه المجتهد أبو عبيدة القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ قال والذي تأول عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة بمن فيه ثلاثة أوجه وي أبن إسا سيدنا عثمان إكي إيه تكسل الله أجل منا إكي إيه حسكو أقدا قمغا قنوب دا أكو أكي أجل نفرق أنه اتخذ أهلا بمكة ra'ayi magana ta farko ce aka ce ai yi aure ne makka ya dauki yana da iyali a makka kenan ya zama ba matafi ba kenan wal wajh thani annahu qala wajha fuska kuma ta bi cewa yi ana khalifatu fa haythu ma kuntu fa huwa amali ni ne khalifa duk inda nake aiki na nake yi shi yasa ba ba sai na yi kasaru ba ko ina nake office ne nake ko ina nake gida kenan nake ma'ana tsali eh duk inda yake da me yake da office ne da garin sa yake je kada mai je kada gidanka ke ko walwajin salis matsala ta uku da aka ce abin da ya sa sai na usmanu yake cika sallah wata matsala ce ta faru mai ban mamaki shi ita ce annahu balagahu anna arabiyan sallama ahu rak'atayn wani mutumin kauye ya zo ya samu sayyidina Usmanu zai kasaru sai ya kasaru to da ya ji sayyidina Usmanu ya kasaru sai dauka a ce sallah ma duk raka biyu biyu ce biyu sai je gari su yana raka biyu-biyu-biyu har shekara fasara fa ila manzilihi fa lam yazal yusalli a as-sana kullaha فبلغ zalika عثمان فأتم الصلاة fi labari ya suma usman cewa ai wani mutumin kauye ya zo ya yi sallah tare da kai kai kasaru kai to bai san me ya me ina ma nan kasaru ba sai ya dauka cewa sallah raka'a hudu duk raka'a biyu ake yi dai koma gare su sai yana sallah raka'a raka'a biyu har shekara ta cika to daga nan sai sayyidina usman ya ce to in haka ne bari mu cika sallah mu cika sallah tun da cikawan ba zai ci bane ga yin kasaru ya kawo matsala ko to amma aisha na aisha kuma ka ce kaifa ta'awwalat sai ta ce yanzu ni ce ummul mu'minina ni uwar mu'minai nake duk inda nake cikin ƴaƴana nake ba ni ba wani abu zance ni ba kuwa ce ko muna bakunci ko na bi sai ta cika sallah Wa amma Aisha, ta fa عائشة رضي الله عنها فإنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيثما كانت فهي مع ولدها كأنها مقيمة في أهلها an fahimta باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم كم يقيم حتى يكثر الصلاة in mutum ya tafi ya je na su zauna ya sauka inda zai sauka kwana nawa ne zai a nan yana kasaru kwana nawa ne in ya kai zai cika sallah an fahimta in mutum zai tafiya ya tashi daga nan za shi sakwato daga ya tashi hanya ba kasar zai kai ba har yaje sauka sakwato yaushe zai daina kasar ya cika su sallah an fahimta suka ce in zai kwana uku haka malamin fikin suka ce ko sama da haka sai ya cika su sallah ko to ga wannan hadisin abin da ya faɗa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى هو ابن أبي إسحاق أنا نعم، بقى يحيى بن أبي إسحاق عن أنس ابن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة ce mutu tare da manzon Allah sai manzon Allah yana kasaru har sai da muka shigo makka muka iso makka fa aqama biha asharatan asharata ayamin yaqsuru hatta raja'a manzon Allah ya zauna kwana goma a makka yana kasaru har sai da ya koma wa zalika fi hajjatihi ko fi hajjatil wada'i kwana goma kenan yayi قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقت المهاجر بعد قضاء نفسه ثلاث zancen ya nuna bayanin cewa manzon Allah ya zo yana aikin hajji kenan shigowarsa a makka yana cikin aikin hajji ne ba ko ne ko mazauni ne eh ba ko ne shi yasa zai yi sallar kasar har suka ɗauki da zuwa mina da zuwa arafa da zuwa menene da ko bidu sai aka samu kwana goma ana gama aikin sai aka kama hanya to ana da ana da izinin a yi kasar kenan a shar'ance to amma wannan nassi shi ce duk wanda ya muhajiri wanda ya hijira daga makka zuwa madina in ya zo ya yi aikin hajji bayan ya gama komai ranar aka zo ranar sallah a shigari kwana uku ko hudu aka gama daga da'izaran an gidan da aka ce ba shi da izini ya zauna maka sama da kwana uku sai goma ɗaya eh, hijira ka bar waje saboda Allah don me za ka dawo kuma wannan fatar darajar hijirar na tare da kai kai ma ka fi son darajar hijirar abin yadda ke faruwa eh, mana matsaloli sai an fahimce su a shar'ance ya yi fiɗin su yake kowa da ya san zama makka sallah makka ka'aba dubu ɗari ne ko mi'at alfi salati wanda ya yi hijira ya je tare da manzon Allah sai dawo makka ya zauna yana samun wannan ladar shefi ko kuwa a'a ya rike hijiran a hannunsa ya koma ya fita bayan kwana uku ya tafi wanne ne ya fi masa aka ce ta kwana ya rike hijiran إيه. المزية لا تقتضي الأفضلية معنى مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث دو أن نسكي هجرة نسك سكى أيك الحج حج باين أن قم أيك حج يوشي أكي قم أيك حج ranar sallah da kwana uku bayansa ko hudu ko eh bayan ranar sallah da kwana uku bayansa to shikenan an gama komai da komai kenan to daga nan baka da iko ka zauna maka kwana uku sai ka kama hanya kai tafiyar ka koma madina kana kallon makka da sallah dubu din ka bar ka tafi wannan shine ya maka saboda darajar hijira din zaka zai wannan ladan zaka same shi a lahira sai kai mamaki eh قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين منذ الله يا إما مهاجرين سسوج أن يقيموا ثلاثة بعد الصدر بمكة معناه زونا مكة فانا أكباد الصدر ina mana ba da sadiri yaushe ne a sadiri ne eh kwana uku bayan sallah ko hudu bayan sallah an gama komai da komai kenan to sai a kama hanya qala abu muhammadin aqulu bihi ya ni ma haka nake ai ba da an أن يقضي hajji nuskahu والصدر هو اليوم الرابع من أيام النهر الصدر شيني اليوم الرابع من أيام النهر لأن الناس يسترون فيه عن مكة إلى أماكنهم saboda daga ranar mutane ke kowa قوما komawa gare su su bar makka ana kallon makka da darajanta da komai da da ladan da ke ciki da komai da komai amma tun da kai muhajiri ne dole ka bar kuma ka fita kwana uku da ya ba ka zauna wata irin rayuwa kenan shari'ar musulunci kenan abinda kaga shari'a ta ce shi ne yafi maka kenan eh. in ka zauna kuma ka miƙe kafa to ka ka soke hijiran ka kenan ladan hijiran ka rasa shi kuma to ya ladan hijira da ladan sallah dubu sallah in ka zauna makka fa asuba azhar la'asar magarba isha kullun salloli biyar kana da dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari so biyar kenan har kai shekara goma to kenan to amma aka ce a'a tun da ka yi hijira ka bar saboda Allah ka je wajen manzon Allah ka je wajen manzon Allah ka koma din shine yafi maka wannan babu salati ala rahila babin da yin sallah kan abar hawa yana kan doki sa ko kan rakumi ko kan menene na tafiya قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راهلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة manzo Allah yana tafiya yana sallar nafila akan dabbarsa sai ya duk inda ta fuskanta yana salla amma in zai salla farilla sai a sauka a fuskanci gabas sai a salla قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل أو أقيل أقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو على الراهلة لا كما الله يرسل نافلة أكن أبرها وصا ويومئ برأسه قبل أي وجه قبل أي وجه توجه yana yana ima'i da kansa mai albarka duk inda dabban ta mika nan yake ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasnau zalika fi salati maktuba amma manzon Allah baya yi haka a cikin sallar farilla to shi kenan wannan matsala kenan in kana kan bar hawa ka kai ke da iko zaka tsaya ka sauka domin mutum na cikin jirgin sama ba ko jirgin ruwa yana da iko ya a tsaya lokacin sallah lafiya ya jirgin tsaya mu yi sauka mu yi sallah ko jirgin sauka a yi sallah to sai a yi yaya kenan sai a bar sallah har lokaci ya wuce ko sai a yi sallah haka nan ma'ana kiyaye lokaci da kiyaye tsarki da kiyaye alkibla wanne ne ya fi muhimmanci kiyaye lokaci ko to wayansu na ganin kiyaye lokaci shine fi muhimmanci akan haka in ka tabbatar da jirgi ba zai sauka ba sai sallar azhar ko la'asar ko magarba ko isha lokaci ya wuce to shi kai sallah a cikin jirgi yaya za ka yi sallah a cikin jirgi akwai wajen alwala sa'an nan akwai wani zaure akwai wuri da yake za a iya shimfida a yi sallah in babu duk yake yiwuwa kana zaune kan kujerarka kana ima'i kana sallah sallah ka ta yi babul jam'i yi ne babin da yazo na yin jam'i a cikin sito wannan nan dangane da da kiyaye lokaci da kiyaye alqibla to in mutum lokaci zai fita ba ruwan da zai alwala fa sai ya yi mai sai ya taimama an fahimta babin da yazo na bayanin hada salloli guda biyu azhar la asr ما isha da masu ake hadawa ko قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واصلة أخبره أن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك mun fita tare da manzo Allah shekaran da aka yi yakin tabuka fa kana yajma'u salata yusalli dhuhra wal asra jami'an ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا sai manzo Allah ya hada sallah rana ɗaya salloli guda hudu aka hada sallah azhar da la'asar sa'annan ne ce ga fito da magariba ta zo ya hada magarba da isha aka yi aka yi aka hada sallah biyu a lokaci daya قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع فجمع بينهما فزع الله يصلى salla يا هذا مغرب هذا magarba قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن هيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به الصير in tafiya ta yi tafiya sai manzo Allah ya hada magaruba da isha to sai ai magaruba raka uku isha raka a biyu kasaran ke jam'an wa kasra yanzu lokacin ruwa kenan ko lokacin damana ana hadari in lokacin magaruwa ya kai ga hadari ya hadu ko an yi hadari ya dauke mai wa ya sake zawowa ko ne za a iya hada magaruwa da isha bayan kun hada kuma aka fito sai waje ya washe koma ya yi daidai ya koma daidai ya za a yi shi ke ya yi ainihin hada sallah din ma menene sababin shi a hada magarba da isra ko a zahar lasar menene sababin shi eh? ruwa eh? duhu eh? da sanyi da cabi tsoro babu ruwa a ciki da ruwa me sababin me ya duk waɗannan ba su ne ba abin da mana sababin yin hada sallah shine rafkul haraj a sauwake ma al'umma don waɗannan abubuwan da ka kirga duk ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ya hada salloli babu ko daya ba haka bane ba to me na ake nufi ainihin abin da ya sa za a hada sallah saboda a sakai mai a sauƙaƙe ma mutane wahala kar su je su dawo sai a hada in kowa ya je ya fito sa ya bacci sa ba sai ya dawo ba me kenan aka yi musu a yi musu sauki kenan neman musu sauki shine shi yasa da shine daga duhu da sanyi da ruwa da menene da haufi da menene duk su ne ai za su zo su kawo barazana to shine amma ainihin manufar shine mai kace man yana cikin sai muslim manzo Allah ya hada azhar la'asar magriba isha min ghairi khawfin wala matar me min min ghairi khawfin wala matar an fahimta eh eh wai in mutum yana cikin gidan shi zai yi hada sallar gurba da isha eh? wai kun ce ai abin da yasa ake sauke ba a son sallah su je su kuma sake dawowa ko amma in kana zaune gida fa zai iya yi mai zai yi hadewa saboda mai ba zai iya ba me yasa zai iya yi saboda mai yana zo gida zai yi hada sallah in ta ta kama ne babu jam'i bayyana salatai bil muzdalifa babin da zo na hada salloli guda biyu a muzdalifa قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبا قال أخبرني الحكم وسلمة بن كهيل وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع بإقامة المغرب ثلاثا يجي يا من صلى على الجمع إنا كنا مزدلفة كنا يجي صلى المغرب فلما سلم ذاك سلم قارين آه الإشاء sai tashi kuma ya raka a biyu isha kenan shine ake cewa jam'an wa qasra kuma haddasa an ibn da ya gama da yayi sallar magruba ya tashi sallar isha sai ya ce an ibn umara annahu sana'a bihim fi zalika al-makan bi mithli zalika yace ai sai na umar mun zo wannan waje haka yayi muna shi kuma sai na umar sai ce wa haddasa wa haddasa ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'a fi zalikal makani min da zalika sai na abdullahi dan umar shi inda ya ga manzon Allah ya yi abu shi ke nan magana ta kare a wajen shi hmm. eh yana cikin zamanin mazurai din ne ai ko lokaci komai munasaba ne wani shugaba mai zafi aka ce mai ya ɗan kankan da kai kana da zafi ya ce in ba haka kai ba za a rena da mutum in ba shi haka sai a rena da shi don an gaji an yi قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شوى بإسناده نحوه وانا اكو wannan mazhabin na ku duk mata suna gida kenan shi su ta hada salloli su ta hada salloli in ana ruwa ko ana duhu sai su hada sallar magharba da kisha su yi eh hai ba zancen hada saboda yayi saboda ne saboda ya musu ne saukin ne shi da kansa zai fada saukin ne a'a a ya riga ya fito ba saukin a fito ba a koma a dawo eh wannan kuma fa yana cikin gida ne باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفر باب اللي يقول متين إن يداو لك شيء صلى النافلة قولي يقولي مع الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه عبيد الله ابن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار ومن ظن الله إن يتفيا بايا داوة سيد رانا ولوكش والحا ضحى ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين ينا شكوى مدينة سيشك مسلاتي ركعة بيو ثم يجلس للناس فأنا يزون عدم ميتا فتوى ميتا بيا ميسون كراتو ميسون بياني sallallahu alaihi wasallam babu fi salatin khawfi babin da yazo na bayanin salatin khawfi sallan ne kenan tsoro ina ba na sallan tsoro sallan tsoro ko sallan sallar tsoro ko sallar fargaba a ba ta yi ba ne ana bin ana cikin zillimi salatul khawf al khawf shine tsoro ko eh, to amma aka ce salatul khawfi me ake nufi ma'ana sallar tsoro ko masallaci kuke kana tsoron ana bin ka shi kara zuwa ka sai kai shekwai ku salatul fawzi kenan ba jin tsoro eh sallan me sallah ana cikin yaki ana yaki kuma ga sallah yake. tsalla a wajen yaki ba ka bane ba? ƙala akwabarana alhakamun nafi'in an shu'aibin an zuhuri ƙala akwabarani salim ibn abdullahi an abdullahi ibn umar ƙala ya ce sai ibn abdullahi don umar allah ya kara masa da ya ce ba zautu ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gazuwatar kibala najdin yace na yi yaki tare da manzo Allah ina tare da manzo Allah mun je yaki ta hanyar wajen kasar naji فوازينا العدو وصاففناه sai muka hadu da abokan gaba muka yi sahu za mu yake su fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana mana sallah zai mana sallah wa qama ta'ifatu minna ma'ahu sai sojojin suka rabu gida biyu gida ɗaya sai suka tsaya suna sallah tare da manzon Allah ɗaya ɓangaren kuma suna fuskantar abokan gaba suna yaki da su wa aqbala sa'ifatun ala al-aduwi فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sojojin suka rabu gida biyu wayannan suka shiga sahu ana sallah da su wayannan suka fuskanci ma abokan gaba to wayanda suka fuskanci sallah sai manzon Allah ya sallah raka'a ɗaya tare da su yana sallah raka'a ɗaya. sai tashi sai su suka tafi ba su cika sallan ba suka fuskaci abokan gaba wa'ancan suka zo su ma suka yi kabbara suka shiga suka tare da manzo Allah manzo Allah ya salla raka'a ɗaya tare da su manzo Allah ya salla raka'a nawa kenan wancan raka'a ɗaya wa'annan raka'a ɗaya to da ya sallame to kowa sai ya cika sallarsa in aka yi haka sallah ta yi ko ba ta yi ba وسجد سجدتين ثم انصرف فكانوا مكان الطائفة التي لم تصلي وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين وأن أفسوكيكم qala akhbarana mana da suka yi raka a ɗaya tare da manzon Allah za su je wajen fuskanci abokan gaba da abokan gaba sun zo sai su tafi tabbaki ba abinda ba za su yi ba da akwai a ɗaya kansu kuma raka a ɗayan tana nan kuma suna cikin sallah an fahimta wa'ancan sai suka dawo suka shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na sallamewa kowa sallarsa ta yi sai ya cika raka'a ɗaya ɗaya ke قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن سعد بن خواد عن سهل بن أبي خصمة خصمة في صلاة الخوف قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو يتسيب سوجوجين سكسجدا بيو ɗaya su zo suna tare da manzon Allah ɗaya ɓangaren kuma su je suna fama da abokan gaba fa yusalli bil ladina ma'ahu rak'a wa'anda suka zo tare da su shi manzon Allah za a yi sallah rak'a tare da su cikakkiyar rak'a wa ya yadhhabu ha'ula'i ila masafi ashabihi haka yi rak'a ɗaya da su sai su tafi su ma su karbi aikin hannun wa'ancan su wa'ancan su ma su zo su yi rak'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an sallame kowa sai zai cika su sallarsa ويجيء أولئك فيصلي بهم ركعة ويقضون ركعة لأنفسهم ويقضون ركعة لأنفسهم ما معنى يقضون يتمون هنا معنى كذاي أنا تشكاوة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن سهل بن خوات عن سهل بن أبي خصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب الحق عن الصلاة باب الليلونا متاني أن shagalar da أكبر aka صلى الله عليه وسلم yi sallah ba har قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المخبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال عن أبيه قال من هو أبو أبو سعيد الخدري حبسنا يوم الخندق أن طريق رانا الخندق رأيك الخندق حتى ذهب هوي من الليل الهوي بفتح الهادي وقت طويل يختص بالليل هرمك زي لوكا شيمي سو اشكندري حتى كسينا هرأك اسمنا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره sai manzo Allah ya kira Bilal sai ya ce masa sai ya ce masa kai ai ta da sallah fa aqama fa sallu dhuhra wa fa ahsana kama kana yusalliha fi waqtiha sai ya ta da kama sallar azhar manzo Allah ya salla azhar ya cika da yadda ake a cikin akan lokacinta ثم أمره فأقام الأسرى فصلاها da aka gama sallar azhar sai ce ka tada ikama ayi sallar la'asar sai aka yi sallar la'asar a cikin nutsuwa yadda ake yin ta ثم أمره فأقام المغرب فصلاها لا قبل العصر يجي كتاب إقام المغرب أكي صلى المغرب أما يرجع أكي ألوك تلتا أتسل القوى ثم أمره فأقام العشاء فصلاها صار نجي كتاب صلى العشاء aka tsara sai manzo Allah ya sallar isha salloli guda hudu kenan kowace aka yi kowace sallah sai ayi ta cikin nutsuwa kamar yadda ake ta a kan lokacinta wa zalika qabla an yanzila fa in khiftum farijalan aw rukbana lokacin ba ba ba saukar da hukuncin salatul khawf ba ke ai an wannan kenan ku eh wace sallah na aka yi haka Yau khandaq yakin gwalalin kenan babu salati inda al babin da zo na yin sallah in aka samu kusufi zazzabin wata ko na rana al-kusuf wal kusuf kullu kalima tanubu anil ukhra قال حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس رانا دوتا wata هاي su دوان يا متقوان يا ya قوان يا كذا قوان يا كذا na ولكنهما آيتان من sai sai su su guda بيدن nan. Ayoyi ne alamomi ne cikin alamomin ikon Allah madaukakin sarki fa idza ra'aytumuhuma in kun ga an samu wannan al'amarin rana ko wata fa fa fasallu ku tashi ku yi sallah yanzu abinda aka ce kenan a tashi ayi sallah wace irin sallah za a yi irin azhar ko irin magharba ko irin asuba ba a nuna irin sallar riwaya ba ce ku tashi ku sallah wata riwaya ku yi addu'a قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات منظر الله يا صلاة الكسوف ركعوا إيقنا ركوعي تقوص كم؟ هكذا ثماني إلى معنى ثمان ركعات ثمان ركعات في أربع سجدات ومكينا kowace raka ɗaya Allahu akbar ayi karatu sai ayi ruku'i a tsawaita a sake dagowa a tsawaita karatu a sake ruku'i raka'atin a da ruku'i ake fi arba'i arba'i nawa ake ma ruku'i sajada hudu nawa ake ma sajada hudu biyu raka'a biyu aka yi amma ruku'i nawa takwas sujjada nawa hudu قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان يهودية دخلت عليها فقالت وتبى يهودية تشبه وجمع من عائشة الله يكرمها جدا ستشي a'azakillahu min azabil kamari, Allah ya kare ke kiyaye ki daga azaban kabari falamma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatu da manzon Allah ya yana na Aisha ta tambaye shi akwai azaba a cikin kamari? A ayu azabu nasu fi quburihim mutane za a yi musu azaba a cikin kabarin su saboda ta ji wannan bai hudiya ta faɗa qala a'izan billahi sai manzo Allah ce bayan ce a'udhu billahi min yana rukun tsari daga Allah ya kare su duka daga azaban kabari sai ce qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rakiba yawman markaban fa khasafat ash-shams an samu kusufi shams fa ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa nazala bayan manzo Allah yayi hawa yanzu sai sauka ثم عمل إلى مقامه الذي كان يصلي فيه sai manzo Allah ya kama hanya zuwa inda yake yin sallah kama الناس khalfahu sai mutane suka zo suka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqala alqiyama sai manzo Allah ya tsawaita tsayuwa thumma raka'a sa'annan ya ruku'i fa aqala rukua ya tsawaita wannan ruku'i thumma rafa'a sa'annan ya dago fa aqala alqiyama wa فأطال القيامة وهو دون القيام الأول يتسوي amma ba kamar من farko ba ثم ركع فأطال الركوع سأل ليس الركوع ركوع سيطويتا وهو دون الركوع الأول أما ركوع بكين فرقوبة ثم سجد سجدتين هذا ينزو أنسى أمر ركوعي نوكينا بيو ركعة تيا أكسى أمر سجدة كمنا بيو ركعة تيا ثم قام ففعل مثل ذلك سيأيك في يده ركعة ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال sai Allah ya yaye musu wannan hali da suke ciki sai shigo wajen nan aisha sai ce mata inni arakum tuftanuna fi quburikum ka fitnati dajjal ana za a yi fitina a cikin kabari kamar yadda ake fitnatin dajjal Allah ya kiyaye sami'tu yaqulu allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabil nar tunda manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri akwai azabin kabari kenan ko babu nasal ba fassan mako unguwan ku masallaci kare ko unguwan ku ana girma ma ka kai ne mai gimu mai dagaggen wando sai masala ta faru wannan ko da dare ne ko da rana ne ba masala ce mai wahala ba to akramaka Allah ga halin da yake ciki sai ka shi kenan sai a zo sai ka ci gaba Allahu akbar sai kai karatu ba lalle ne karanta suratul bakara ko ali imran ko ali nas ba Allah cewa ya faqra ma tayassara min kurani sallan nafila ba ta sallan farilla ba umma ta yassara min alqur'ani abinda Allah ya hore maka sai ka karanta in za ka karanta mai tsawo kaɗan ka karanta in za ka karanta mm, matsakaita ne in ka gajejerun surori ne sai ka karanta abinda ake so a yi karatu in ka gama sai ka yi ruku ka tsawaita ruku'i ka yi tsawaita ruku'i sa'annan sai ka sake ɗagawa kuma sai ka sake yin karatu kuma karanta wata ayar ko wata sura kuma ka tsawaita sa'annan sai ka sake yin ruku'i kuma ka tsawaita in ka dago to shine za ka je raka'a ta farko ce in kai ran kai su sujada kai bi ka dago haka za ka yi ka cikar ka abin shi ka sallame ba abin da ya ma zafi ka yi sallah an fahimta kar a dan ɗauka abubuwa da zafi da wahala da jin tsoro da menene da menene an fahimta in kai haka shi kenan ka yi sallah to in a ɓoye ne za a ce karka ji tsoron komo akwai ido a ɗan magaruba ne ko in shafa sai ka yi ne inda rana ne ko fa ɗaya? <laughs> Eh? ba? ba mai? ai da rana ne ba akwai sai aka ce da rana ba lalle sai akwai rana ba ba haka bane ba da rana aka ce ba <laughs> akwai da safi akwai da rana akwai da yamma akwai da daddare in aka ce da karfe 8 zuwa 9 zuwa azhar da menene ko an yi duhu ne ba komai sunan shi ne sunan shi da rana ko sai a ce da daddare ko duk duhun da aka yi sai a ce da daddare eh قال حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتين من كل ركعة ركعتين أقول لكم من كل ركعة ركعتين معنى آل ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لأحد وتعذرانا دبا آية على مؤمنين لك أيتك الله ba sa yin kusufi ko kusufi don wani ya mutu ko wani babba ko ya mutu ko ya rayu ma'ana wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fafza'u ila zikrillah in kuka ga ka fafza'u ila zikrillah wannan da ya bayyana sallar yace na rana ne bai bayyana ayoyin da manzo Allah ya karanta ba a asirce kenan za a karanta ko sai ayi a asirce قال وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمر عن عائشة قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فهكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين في كل ركعة سيمكنا ركوعا قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره نكسفت الشمس بأتاقة yace lokacin da aka yi kusufi shi manzo Allah ce a ɗan ta bayi mana sai a je a yi kyauta a yi alkhairi قال حدثني أبو هذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب في صلاة الاستسقاء الميعاد wannan magana shekara 60 kake magana اللهم اجنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم